Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Laraba, 31 ga watan Maris shekara ta 2021, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare a nan gundumar Colombia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari fara muku da kanin labarai. To Yusuf yayin da kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya take bikin rantsar da shugabanta Faustin Archan Touadera a wa'adinsa na biyu. Ita kuwa makwabciya Kamaru ta kyauce zaton samun kwanciyar hankali a yankin. A jiya talata Amurka da wasu kasashe goma sha uku sun fitar da wata sanarwar bai daya inda suka nuna damuwa game da sabon rahoton hukumar kiwon lafiya ta duniya wacce ta fita akan mafarin kwayar cutar da ta haddasa COVID-19. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bada umarnin kwashe kananan ma'aikatan ta daga myanmar a cewar wata sanarwa a jiya talata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar najeriya ta shirya tsab don yaƙi da annobar coronavirus. bincike su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai iya taimakawa ba maganin ainihin coronavirus. Suma al'ummar jamhuriyar Nijar na maraba ne da isar rigakafin corona kasar. Yan abin da ka zama alheri na Allah sa a yi ma jama'a ita a samu lahiya. Muna murna ta shigo Nijar. muna tafe da waɗannan rahotannin da ma wasu. Bayan labaran duniya muna tafe da shirinmu na baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. a yayin da kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya take bukin rantsar da shugabanta faustin archang twadera a wa'adinsa da biyu ita kuwa makwabciya kasar kamaru ta kyauta zaton samun kwanciyar hankali a yankin hukumomin kamaru sun ce mutane da suka rasa matsugunansu da suke zaune a kan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida sai dai a wani jawabi da yammacin ranar litinin firaministan kamaru joseph diom Ngute. ya ce barazana daga 'yan tawayen jamhuriyar afirka ta tsakiya na hargitsa sha'adin tsaro da kuma ciniki firaministan na kamaru ya ce tashin hankali a afirka ta tsakiya ya dakatar da ayyukan ci gaba da kuma duk wani yunkuri da ake yi na kawo zaman lafiya a kamaru Ngute ya gana da shugaba Faustin Archam Chodera da yammacin ranar Litinin kafin rantsar da shi a wa'adinsa na biyu a ranar Talata, inda ya mika masa sakon shugaba Paul Biya wanda ya aike shi cewa yana sa ran wa'adin Chodera na biyu zai kawo zaman lafiya a ƙasarsa har ma kuma ya tasiri a ƙasar Kamaru. A jiya talata Amurka da wasu kasashe goma sha uku sun fitar da wata sanarwar bai daya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa COVID-19. sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa a kan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamammen bayanai a kan samfurorin nazarin da safiyar jiya talata hukumar lafiya ta duniya ta who ta fitar da rahoto tana mai cewa yayin da rahoton ya gudanar da bincike sosai akan bayanan da aka tattara ba mu iya gano mafarin kwayar cutar ba rukunin masu binciken sun ce sun sha wahala matuka wurin samun gundarin bayanai da kuma wasu matsaloli da suka fuskanta a lokacin da suka je garin wuhan na china a farkon wannan shekara masu binciken sun kuma ce an tilasta musu su jira tsawon kwanaki kafin a ƙarshe gwamnatin china ta ba su izinin shiga wuhan kasashen da suka sanya hannu a kan sanarwar tare da amurka sun hada ne da gwamnatocin australia birtaniya canada jamhuriyar czech denmark estonia isra'ila japan latvia letonia norway jamhuriyar koriya da kuma slovenia babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a jiya talata cewa akwai buƙatar ƙara bincike na neman bayanai domin tabbatar da cutar ta shiga jikin ɗan adam ne daga abinci ko kuma dabbobi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da umarnin kwashe kananan ma'aikatan diflomasiyyar ta daga myanmar a cewar wata sanarwa jiya talata a daidai lokaci da ake murkushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sako shugabar farar hula ausan sucin na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwarai ma'aikatar sojin kasar ta bama sun tsare jami'an zababbiyar gwamnatin da ta hambarar da ita ana sa ran samun ci gaban zanga-zanga da kin jinin mulkin sojin in ji wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen amurka mai amfani da tsohuwar sunan myanmar bama mace-macen fararen hula daga ayyukan sojin yanzu ya haura 520 lamarin da ya sa manyan kasashen duniya ke ci gaba da yin allah wadai da ayyukan sojin na juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Masana kimiyya a Najeriya na ikirarin ba za a bar su a baya ba wajen ba da tasu gudunmawar ceto rayukan al'umma musamman na yaƙi da annobar coronavirus da duniya ke yi. Hakan ya sa a bincikensu suka iya samar da rigakafin corona a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a fannin kiwon lafiya, Hauwa Umar, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Masana kimiyya a Najeriya sun haɗa allurar rigakafi guda biyu don yaƙi da annobar cutar corona kamar yadda shugaban kwamitin yaƙi da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Bos Mustapha ya sanar. Bos Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya ƙara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai ƙara martabar ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya ya kuma yi kira kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace ganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin. Tun ƙarshen ashirin wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'o'i musamman ma a Redeemers University da ke Ede a jihar Osun suna ta aiki akan coronavirus. Daga ƙarshen shekara shine sai suka gwada wa ma'aikatan kiwon lafiya akan akan cewa to su binciken su ya nuna musu akan cewa lale tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai iya taimakawa ba maganin ainihin coronavirus su a binciken su ko ya nuna akan cewa har 90 bisa 100 na kwayan coronavirus da ke jikin mutum rigakafin na iya maganin su to a banan ba a kwana ba binciken su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane dole ne sai an je clinical trial stage 1 stage 2 har zuwa stage 3 wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4 babun da ake nufi da wannan clinical trial ɗin ku to shine wannan tan rigakafin da suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi a gwada a jikin mutane aka cewa eh lalai tabbas wannan rigakafin za su yi aiki na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan miliyan ɗari ɗaya na dala to kaga wannan a Najeriya ba karamin kuɗi ba ne. Ko yaya yiwuwar haɗa allurar rigakafin cutar corona a Najeriya ita ce tambayar da na yi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir. Zai iya yiwa a yi allurar rigakafin rigakafi a najeriya har ko da na corona matukar za a bi matakan da ya kamata a bi a sa kayan aikin da ya kamata a sa kuma ko ba komai don ba manta ba ana yin allurar rigakafi ko da yake na dabbobi ne misali a jos an yi doron rigakafi kusan kala shida da ake yi wa dabbobi saboda haka za a iya yin wannan abu a najeriya kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai ah, ya kamata a ce mun fara yi wa kan abubuwan da ya dace har da allurar rigakafin nan ba sai mun jira wata ƙasa ta yi mana ba idan za a iya tunawa a ranar biyu ga watan maris na wannan shekarar ne najeriya ta karbi kasan farko na allurar rigakafin corona kimanin miliyan hudu sai dai kuma kiyasin yawan 'yan kasar ya kai miliyan 200 wannan wata kyakkyawar fata ce idan aka fara hada allurar a najeriya duk da cewa mutane da dama na nuna kin amincewa da allurar Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Take hakkin bil'adama ya yawaita a faɗin duniya a shekarar 2020 a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya talata a wani rahoto da take fitarwa a duk shekara kan yadda gwamnatoci ke barazana ga mutanensu. su. Batutuwan take hakkin bal'adama na ci gaba da yin muni, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana faɗa wa manema labarai da yake tsokaci a kan rahoton. Blinken ya kuma ce annobar coronavirus ta yi sanadiyar nau'ukan matsaloli na musamman a faɗin duniya baki ɗaya, inda wasu gwamnatoci ke amfani da matsalar cutar suna cin zarafin jama'ar su kana suna aiwatar da mulkin kama karya. a ƙarshe talabijin gwamnatin iran a jiya talata ta ambato kalaman wani jami'in gwamnati da bata bayyana sunansa ba yana cewa iran ba za ta daina sarrafa kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta ba yayin da washington ke neman hanyar tattaunawar nukiliya gwamnatin biden tana neman hanyar shiga tattaunawa da iran inda bangarorin biyu za su sake kobawa a kan yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 yarjejeniyar ta janye takunkuman tattalin arziki a kan tehran inda ita kuma za ta jinginar da shirin ta na nukuliya kana yarjejeniyar kuma ta kuntata mata a kira makaman nukuliya wani matakin da tehran din take amincewa da shi jami'in ya faɗa wa talabijin press tv cewa iran za ta dakatar da kashi 20 cikin ɗari na iranian ɗinta inda amurka ta janye dukkan takunkumanta a kan iran da farko in ji talabijin ta kasar a labaranta da ta kafe a shafin yanar gizo labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar maraba suka yi da isar allurar rigakafin korona. Ta da fatar Allah ya sa isar ta ya zame musu alkhairi. Kasar daina daga cikin kasashe na baya-baya da allurar ta isa gare su. Haruna Mamman Bako ya aiko muna da rahoton irin halin da jama'ar kasar ke ciki dangane da rigakafin. 'yan hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da yin alluran rigakafin kamuwa da cutar coronavirus awoyi sama da 24 suka gabata a babban birnin Yamai. Yanzu haka sauran 'yan kasar da ke cikin jihohi sun soma yin furuci da ma fata alluran su kai gare su da zarar alkhairin Allah na tare da wannan alluran rigakafin na coronavirus. Daya daga cikin su mai suna mamman na cewa. Wato shi wagga anura da an kaba kasuwa da coronavirus ko. Wato muna fatan 'yan abin da ka zama zama alheri na Allah sa a yi ma jama'a ita a samu lahiya muna murnar ta shigo Nijar amma muna fata Allah ya kare ga wannan cirota wadda aka yi can kasashe masu yawa kuma annoran da an ga zaka ana yi to shi abuna wanda ya danganta ga yan kana so ka tai a maka waɗannan alluran rigakafin na zuwa ne a ƙasar ta jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da ƙasashe kamar na turai ke fuskantar zagaye na uku na kamuwa da cutar a cikin al'ummominsu da ma sake shiga kulle a waɗansu ƙasashen na turai jama'ar na janguriyar Nijar na bayyana ra'ayoyinsu akan soma waɗannan alluran rigakafin na coronavirus sunana muntara abin da fatan mu bisa ga allura da an ce an kawo a Nijar. ubangiji allah ya sa alheri na shi muke fata ya za alheri na eh za alheri na ɗari bisa ɗari muna karɓar ta ko nan kwanan ta zaka mu da yan alheri na allah tabbatar da shi abu da salo wannan allura in tana zama alheri gare mu allah tabbatar da ita kuma allah ya sa ta zo gare mu kuma kuma ai waɗanda Allah ya yasa an kawa muna fata ga ubangiji Allah ya sa ai tar da ma zai bro abinda muka fata ubangiji Allah ya sa ita annura da ta zo alheri in dai akwai alheri cikin ta ubangiji Allah ya yada shi sa ta zaka wajen mu ita dai allurar rigakafin ta coronavirus da aka soma a kasar za ta sawar jama'a da dama su kankare fargaba da tsoro da zaran ta kai gare su kasancewa kulliyomin hukumomin kasar na gargadin a kiyaye kuma a rinka aiwatar samar da matakan rigakafi saboda kwayoyin cutar har yanzu suna yawatawa a cikin kasar musamman a cikin karkara haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu saurare waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. Wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci da mulkin karɓa-karɓa a jihar Kebbi tana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mulkin yanki ɗaya da ke samar da gwamna a jihar tun lokacin dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999. Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata kungiya mai fafutukar ganin an baiwa yankin Kebbi ta kudu damar rike mukamin gwamna a karon farko tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 ta gudanar da wani babban taro a garin Zuru ta jihar Kebbin. inda ta jaddada ta na samun damar yin gwamna a yankin da ya kumshi manyan masarautun zuru da yawuri musamman wannan karon daga masarautar zuru. masu fafutukar dai yana korafi ne akan yadda yankin kebe ta tsakiya ko kuma musamman masarautar gwandu da ke birnin kebe ta yi kaka gida wajen mulkin jihar ba tare da baiwa sauran yankuna ko masarautu irin wannan damar ta demokuraɗiyya ba abdullahi lamba dan masanin yawuri kuma kwamishina a hukumar kula da ma'aikatan gwamnatin jihar shine kakakin kungiyar ta fafutukar abinda muke nihe yanzu idan kebe santanar ta yi gamna kebbi ta tsakiya ta yi gwamna kebbi ta arewa ana iya ba ta dama idan kebbi ta arewa ta yi gwamna ana iya ba kebbi ta kudu dama wa zai dauka wa za Allah zai ba Allah da ya sani abinda muke bukata tunda mun ga Naija ana yi ai kaga can kure ya daga zon A talba ya daga zon B yanzu abubakar sani bello ke yi a daga zon C in mun je Sokoto ba farawa mai girma gona ba ya yayi daga Sokoto ta gabas magatakarda ya yi gwamna daga sokoto ta tsakiya yanzu aminu tambuwar ke yin gwamna daga sokoto ta yamma to wannan abin in ka duba ko je katsina haka za ku iske ake yi in kun je kaduna haka ke abin da ai yanzu wanda suka yi gwamna kun sani na sani mai girma muhammad adamu aliru shehar gona ya shekara takwas daga kebbi ta tsakiya sai aka ɗauko sa'idu na samu ɗakin gari daga kebbi ta arewa kaga babu wanda ya gowon daga kebbi kudu ai muna ganin mutanen bi kudu eh, ta kudu suna da daman su ma a ba su dama amma wannan al'amari al'amari ne na siyasa kuma na nuna ra'ayi da sha'awa hmm. shin waɗannan bangarorin to shin su sun fito ne sun nuna sha'awa kamar yadda yake tanadi a demokradiyya ba a ba su damar bane ko kuwa wato abin da muke so akwai abin da mutane kan ce abin da ake cewa sanity komi na so a tsarkaka shi kuma a ga an ta yan uwa tsintsiya madaurin ki guda idan yanzu aka shihida wannan adalcin wanda aka ce yadda dan kebbi santare ke da dama haka dan kebbi ta arewa ke da dama haka dan kebbi ta kudu ke da dama kaga an shirya shi ba ta da yan gwagwarmaya na a ce a'a wani na ja da wani ba wannan magana da kake akwai mataimakan gwamna da dama da suka fito daga waɗannan yankuna waɗanda suka tafi tare da waɗannan gwamnonin da kan lissafa Ba ka ganin kamar an yi raba daidai ganin cewa an ba da waɗannan mukamai da kuma 'yan majalisun dattawa da sauransu ai ba mun ki ba amma kai da kanka ai ka cewa ka haɗa kujerar gwamna da mataimakin gwamna abin da muke nihi kujeran gwamna misali me zai hana ta zagaya kowa ya samu illan me ke ga mutanen jihar kebbi ta kudu mi illan me ke ga mutanen jihar kebbi ta arewa akwai lokacin da yan wancan yankin suka yi bin mantawa ta karkashin wata kungiya da ake kira areda inda aka yi babban gangami da kuma duk irin wannan yunkurin amma daga karshe abin sai ya zama kamar makaɗi a faɗa baka ganin wannan ma watakila a wani tasiri kake ganin zai eh duk abin da kenan babu wanda ya gagari Allah Allah ya san manufanmu abin da za mu yi ba mun yi ne don wani ba in kuma ko wanda ke labarin wani dan takara ya dauki nauyi mu ko ya tsaye da mu ya zo ya faɗi kowa ne ne mu ba zaman dan takara muke ba muna duban a raba abin ga kowa ya samu kowa ya shiga a yi da shi kuma a ba kowa a yi kowa adalci adalci tun da ita kanta jihar mun ce Kebbi State da Land of Equity abinda ko equity shine in an ba albasa ruwa a ba yalo mu a halin yanzu kiran da muke yi namu ne na tahiyar apc abinda pdp ke yi jam'iyya ce daban ba mu san manufansu ba ba mu san aikinsu ba amma mu dai muna kira ne mu mu shi hida mu kan adalci mu yan apc kuna tabbacin kuma jam'iyyar ku ce za ta koma kawo gwamna a jihar kebbi ai allah ɗaya ke sanin gobe duk wanda ya ce maka ya san za a yi sallar la'asar yanzu aka gama sallar azafar duk wanda ya ce da shi za a yi sallar la'asar a ƙarya yake Allah da ya sani. To me yasa ba ku sawo wasu jam'iyyu ba waɗanda su ma Allah na iya sa su ci gwamna? A'a idan muka ɗauko jam'iyyu za a ga kamar an ɗauki abin da wani manufa amma mu muna so in muka tsarke kowa kowane tsuntsu kukan gidansu yake jam'iyyar mu muke son a tsarkake to sai dai wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hankoron a jihar ba domin kuwa 'yan shekarun baya ma haɗakar yankunan kebe ta kudu da ta arewa sun haɗa kai waje ɗaya a fafutukar ganin cewa ya kamata yankin na kebe ta tsakiya ya zakuɗa haka nan domin baiwa sauran yankunan biyu damar yin gwamna a jihar tsohon mataimakin gwamnan jihar suleiman muhammad argungu wanda kuma shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar a halin yanzu shine ya jagoranci waccan fafutukar ta farko to amma yana ganin da akwai gyara a wannan sabuwar tafiyar ta yanzu. na farko dai ina son jama'a su yi la'akari da dalilin da ya samu a kirkirar jihar kebbi da yarda da amincewa akan masarautun ne hudu ma'ana gwanda emirate argungu emirate yawuri emirate da zuru emirate dukansu a wannan lokacin nan sarakunan da shugabanni sun yadda sun yi itifaki na cewa suna son a jihar kebbi kuma da hedikwata a birnin kebbi na biyu kuma bayan waɗannan lokuta an zo lokacin siyasa ina sa kuma jama'a su yi la'akari da cewa kundin tsarin mulkin najeriya har yanzu bai ba da damar da wani zai iya takara ko da kawon sula ne karan kanshi ba ma'ana ah, independent candidate dole sai ya ƙarƙashin jam'iyya to shi samu a wancan lokacin da muka yi wannan mun yi la'akari da abin da na faɗi na farko ma'ana mun jawo sarakuna duka guda hudu da kuma kungiyoyi waɗanda suna da rajista kuma sananni ne a jihar kebbi da najeriya ma'ana akwai gwandu emirate development association geda akwai argungu areda akwai yeda akwai zeda to duka sai da muka yi la'akari da cewa waɗannan ƙungiyoyi da ke muka wakilta waɗannan makarantun ne kuma tare da sanin shugabanni da sarakuna don mu tabbatar da cewa abin nan ba mu yi shi bangare guda ba haka kazalika dole sai da muka sanar da gwamnati mai ci a wannan lokacin nan ma'ana gwamnatin sa'idu ɗakin gari haka kuma mun yi ne muka ɗobo daga cikin kowane jam'iyya da ke akwai don kada a gada cewa 'yan jam'iyya guda ne ke son su yi wannan wani abu wanda wanda bai fahimta ba zai iya ba da wata ma'ana to amma yanzu nan ni ina jin kama gare ku ku ne na biyu nike jin cewa an yi irin wannan taro ni dai kaga dai dan kasar argungu nike kuma dan jarida ina cikin shugabanni sa'annan kuma ina cikin shugabanni na dattijawa na jihar kebbi na uku kuma yau a matsayina a cikin wannan gwamnati kuma ya kamata a ce duka a hidda haƙƙin bangarori daban-daban domin a hidda haƙƙin kowa don ba wani wanda bai son a yi adalci ga al'ummar da yake wa jagoranci kuma in aka dawo aka buɗe ta na yi imani da cewa ba za ka samu mutum ɗaya ba wanda ba zai so a yi irin wannan adalci ba domin makwabtanmu jihar sokoto makwabtanmu jihar niger tun da aka fara wannan demokuraɗiyya a shekara ta 1999 har yanzu nan karɓa karɓa suke yi so saboda haka ba wani abu ne sabo ba abinda ake so dai shine jama'a su gama hankulansu kuma su yadda za su yi abin da tsakani da Allah ba a yi bangare ba ko a ware wani gehe ba. To amma wani na iya ganin cewa watakila a halin yanzu ba za ka goyi bayan wannan fafutukar ba ganin cewa kana cikin gwamnati a yanzu. A ai kamar yadda na faɗa ba magana gwamnati ai ga yadda nake magana ina ina goyon bayan a yi adalcin karɓa karɓa ba kuma wai cewa gudan ina cikin gwamnati ba za mu iya daina magana karɓa karɓa ba a'a yin karɓa karɓa ai shi sa ni ba da misali da cewa makwautanmu a jihar Sokoto da makwautanmu a jihar Niger ai suna karba karba kuma shine adalci kuma har yanzu mu a jihar kebbi ni ina ɗaya da cikin mutane waɗanda ke kira ga wannan ɗin amma abin da nake faɗi shine kada a bar kowane ɓangare a baya a jayo kowa da kowa domin abu ne wanda ba mutum ɗaya ke iya yi ba a ƙarshe kana ganin wannan fafutukar za ta iya nasara nan gaba za ta iya nasara in jama'a su haɗa su an cire son zuciya a makwabciyar jihar Kebbi kuma wato jihar Niger. Wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Wadda ta kai ga wani sashen 'yan jam'iyyar dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu. Duk da yake dai wasu magoya bayansa sun ce ba za ta sabo ba. To amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Cuba Hero deodoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kamun mu je ga shirin mu na ƙarshe ga wata sanarwa. Shekara ɗaya kenan da barkewa corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Da haka muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf a takaice a yayin da ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archan Todera a wa'adinsa na biyu. Ita kuwa makwabciya Kamaru ta kyautar zaton samun kwanciyar hankali a yankin. hukumomin kamaru sun ce mutanen da suka rasa matsugunansu da ke zaune akan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida sai dai a wani jawabi da yammacin ranar litinin firaministan kamaru joseph dion ngute ya ce barazana daga 'yan tawayin jamhuriyar afirka ta tsakiya na hargitsa sha'anin tsaro da kuma ciniki a jiya talata amurka da wasu kasashe goma sha uku sun fitar da wata sanarwar bai daya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa covid-19 sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa a kan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamammen bayanai a kan samfurorin nazarin a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da umarnin kwashe ƙananan ma'aikatan ta daga myanmar a cewar wata sanarwa jiya talata a daidai lokaci da ake murkushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juyin mulki taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sako shugabar farar hula ausan sucin na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwarai masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na hantsi za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti cuba hero diodune ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam